الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد جنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد على حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا يوم daya ga watan kafar hijirar da Allah sallallahu da wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin da muka saba gabatarwa na wannan littafi akilatu qadis shi a cikin haqq na shaykh صالح سليمان بن خالد القراشي حفظه الله تعالى za mu tashi tambaya ta arba'in da shida na abun baya tambaya ta arba'in da shida قال يقول الشيعة أن من Wa الإيمان التكليف وهو القلوب والعقل والثابت أن إمامه الغائب المسمى محمد العسكري ثبتت إمامته وهو ابن خمس أو ثلاث سنين من خلال توقيعاته فلماذا استبعد هذا الشوق وقيل بإمامته قال يشيل تنبيع تعرف عند الشيء ya ce ya zuwa shi'ad ɗan shi'a suna riya an da min shuhudin imani lallai yana cin sharɗin imani a wajen su kafin mutum ya zama imani yana da sharɗa daga cikin sharɗa a taklifa, dole ya zama mukallafi daga cikin sharɗan imamanci a wurin 'yan shi'a akwai taklifanci duk wanda ba mukallafi ba to ba zai zama tunani menene a taklif ke ce wa huwa al-qulub ba shi ne balaga da kuma hanga in an ce at shi ne mutum ya zama bari sannan ya zama kuma mai hanga to a wajen yan shi'a imamu ba zai zama imami ba sai ya zama mukallafi mukallafi shi al-balighul aqil balagagge wanda ya balaga al'aqil kuma mai hankali wannan haka yake a cikin littafin yan shi'a sharuɗan imani daga ciki akwai at-taqlid والثالث abin da ya tabbata anna imamahum al-ghaiba imamunsu na goma sha biyu na ƙarshe wannan wanda baya nan al-musamma muhammad al-askari wanda ake kiransa Muhammad bin Hassan al-Askari baban sa ne al-Hassan al-Askari shi kuma Muhammad bin Mahdi wato Mahdi shine shugaban su na 10 na 12 shine imaminsu su na karshe wanda an sha mana bayanin ka an haife shi ya shekaru ke ya gudu ya boye a wani waje saboda tsoron a azzalumai na zamaninsa kuma ba zai bayyana ba sai idan duniya ta lalace zalunci ya yada a cikinta zai bayyana ya bayyana adalci aqida yan shi'a A ta sallah da juma'a sallah ta farilla da Sallah, juma'a dukkanin su tsaye da su ba wajibi bane sai wannan imamun nasu ya halartu ya fito daga inda ya koyi to shi wannan imamun nasu ثبتت إمامته huwa khamsi ibn khamsi aw ثلاثة imamancinsa ya tabbata ne lokacin yana da shekara biyar ko shekara uku nan shekara uku nan shekara biyar duk da sassaba wanda malamai suka yi akan yaushe ne mutum yake balaga a matsayin sa na namiji malaman su suna da sabani akan yaushe ne mutum ke za a ce ya balaga akwai malaman da suke lura da shekaru akwai malaman da suke gina ce namiji ya kai shekara goma sha biyar sannan za a ce ya balaga sassafa hujja da adari za a yi yaki aka zo da sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma a lokacin da take shekarun shi goma sha hudu sai manzon sama ya ce da za a da shi amma da shekara ta zagayo za a tafi wani yakin ya kai shekara goma sha biyar sai aka ce a cikin shi wasu kuma malamai ba sa ganin ma shi balaga na tabbata ne da wasu alamomi namiji ya mafarki yana tara da mace kuma mani ya fito masa sannan kuma sai yi masa ta fara jinin haida wannan alamomin guda biyu su ne alamomin da suka fi karfi daga cikin alamomin balaga to shi dai wannan imamin nan wato al-mahdi sai ya zama shi ya zama imami ne a lokacin shekarun shi biyar ko kuma shekarun shi uku dan shekara biyar ko dan shekara uku baligi ne a ga dan shekara biyar ko dan shekara uku ba baligi ba ne to shi ya aka ya zama imami alhali daga cikin sharɗin imamanci akwai taklifanci taklifancin na kuwa an ce a taklif fassara a taklif al-bulu wal mutum ya zama baliki kuma ne zama mai hankali to shi wannan imamin nasu na goma sha biyu wanda ya ɓoye ya zama imami ne a lokacin shekarunsa shida kai shekarunsa biyar ko shekarunsa to ta yaya haka yin khilali sauƙiya'ati ya zama imami ne a lokacin shekarun shi goma sha lokacin shekarun shi biyar kaji ma a lokacin shi biyar ko shekarun shi da فلماذا استبعد هذا الشرط وقيل بإمامته to me yasa aka nisanta wannan sharɗin a kansa na taklifanci shi ya zama imami alhali ba mukallafi ba ne ko ko yana da wata khususiyya ce ta da daban shi shekarun shi biyar dan shekara biyar ku ba mukallabi ba. ko shekarunsa uku ya zama imani ɗan shekara uku ko ɗan shekara biyar ku ba mukallabi ba, to shi ya wannan sharadin bai aiki a kansa ba kaga wannan tanaqudi ne wato akwai tukka da warware. an sa sharadin imamanci akwai taklifanci kuma in ka abin da malai yake sharaɗin imamanci mutum ba zai zama imami daga cikin a'imma shugabannin shi'a ba sai idan ya kasance ya kai shekara shida kai ya kai ya bala sai ya da kuma da hankali to amma imamun su na sha biyu al-mahdi al-ghaib wanda suke ce masa al-muntaba shi ya aka yi yana da shekara biyar ko shekara uku ya zama imani ya za ya aka yi wannan sharadin bai aiki a kansa ba abinda ba ne ke magana a kansa kaga an saba wa ka'idar ita ko ka'ida idan aka ce sharadi abu sharadi akwai abubuwa guda uku a shari'ar musulunci akwai ashabu akwai akwai almani idan ya zama ba a samu sharaɗi ba a aiki wannan aikin ba zai tabbata sharafin sallah tsarki ko shi yasa hatta idan mutum bai da tsarki ko ba zai iya amfani da ruwa ba aka ba shi damar ya yi taimaka domin dai wannan tsarkin ya samu a matsayin su sharafin sallah to su sun ce imamun sharafin imamanci a wajensu akwai at-taklif at-taklif ko na nufin al da al ويا اكي شي امام تنقو مشاجي المهدي الخضر يزم شي شي كني شي يذكو مش كني شي يزم جبال يا كون شرح في اي حد قلنا التنبيع الشمال تنبيع تا أربعين دبب هل منزل كتب الأخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن واختص بها علي رضي الله تعالى عنه shin an so kama da manzon Allah sun sarma wasu littafai bayan alkur'ani shin kuma sai ali shi yake manta da wannan littafin in kuntum da idan yan shi'a suka ce a'a ba a saukar ma da manzon Allah sun sarma wani littafi bayan alkur'ani to fa bima za ku jibuna a riwayatikum at to da me za ku iya amsa riwayoyin da suka tabbata a cikin littafanku ga su wasu daga cikin ruwayoyin waɗannan ruwayoyin suna tabbatar da cewa a aƙida shi a abin da suka rubuta a littafansu ba wani ya musu ƙage ba suna itiƙaji suna kudurta cewa annabi sallallahu alaihi sallam, bayan alqur'ani akwai wasu littafai da aka saukar masa sannan kuma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da a'immar wato jikokin sayyidina a sun suka ke banta da waɗannan littafan sauran waɗanda ba su ba to ba su da waɗannan littafan al-khulafa'u al-khulafa'u thalatha inna Abu Bakr da sayyidina umar da sayyidina usman radiyallahu anhu duk ba su kai matsayin su samu waɗannan abubuwa ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kawai ya zama yake banta da waɗannan littafan da shi da sauran 'yan gidansa wannan yi tukadin shi'a a cikin littafan su da malam zai kawo mana daga cikin littafan su ya ɗigo littafan su ko da suke yi itimadi da su malam ya ce in kun ce a'a to ya za ku amsa waɗannan riwayoyin da su na farko aljami'a akwai wani littafi da suke ce masa aljami'a an abi basirin an abi abdullah qala حدثنا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدري من الجامعة an karbo daga Abu Basir shi kuma ya goyo daga Abu Abdullah Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq ko shine Ja'far as-Sadiq shi Abu Abdullah qala haddathana Muhammad wa ne Muhammad Muhammad al wato baban shi Ja'far as-Sadiq kenan aka ce Muhammad al wa jamiata kuma lallai mu a wajen mu mu ahlul laifi, muna da wani littafi da ake ce masa aljami'a. jamia wa ma yudrihim mal jami'atu me ya sanar da su waɗanda ba mu ba abin da ake ce ma al-jami'a ba jami'a ba fa, ba jami'a ta makaranta ba Aljami'a jamia matattara abin da ya tattaro wani abu mai tattarowa shi ne ake ce masa aljami'a. jamia an shi yasa ake ce masa sallacin juma'a al لأنه يجمع الناس يوم الجمعة قال الجمعة إلى ستة ركعة إذا كتبت الجاهل قال سيدي قلت جعلت فداك وما الجاهل جعلت فداك ألا يساء زمنين فلتك وما الجاهل me ake ce ma aljari'a qala fi yati sifatu ai wani wata takadda ce ta sab'una zira'an tsawon ta ya kai zira'i saba'in har ta fi tsawon masallacin nan ta sab'una zira'an tsawon ta ya kai zira'i saba'in bi zira'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin zira'in annabi sallallahu alaihi wasallam wato damtsansa sannan wa imla'ihi min falaqin fihi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imla'in wannan takajjar min falaqin fihi da asuba wa khutta alayya bi yamini sannan kuma an rubuta mun wannan bi yamini da hannun daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha kullu halalin a cikin wannan takaddar tasu ta aljami'a akwai dukkan halal wa haramin akwai kuma dukkan haram duk abin da ka sani na halal to wannan takaddar mai suna aljami'a wai taku dukkan abin da ya zama haram to wannan takaddar da suke cewa aljami'a taku wa kullu shay'in yahtaju an-nas ilayhi sannan a cikin akwai duk abin da mutane suke da bukata حتى العرش في الخدش حتى العرش حدية أكي بادعوة Ba مسلمتي لغت العرش ده همزة بعد عين بعض العرش أنا نفس هي حبن بي خيري بعض duk abin da diyarsa ba ta kai rai ba wato kamar misali a ce wani ya cire ma wani hannu ko ya cire masa hanci ko ya cire masa kunne sai a ba tufafi za a yi ba diya za a biya to shi ne ake ce masa al'af ya ce a cikin wannan aljami'a ɗin hatta al'af fil khadash har jiyar abin da bai kai rai ba fil khadash idan wani ya yamushi wani akwai bayani a cikin wannan bayanin kuci ya kushi a cikin wannan aljami'a ɗin wannan takaddar mai tsawon zira'i saba'in irin zira'in manzo Allah kuma da asuba manzo Allah sama yayi la'inta ya shifta aka kwace sayyidina ali ya kwafa wannan magana tana cikin alkafi na alkulai alkafi an sha mana bayani littafi ne umda a cikin a wajen yan shi'a ba su da littafin da yake shi shi ba alkafi kamar yadda a wajen ahlus sunna wal jama'a aka ce sahihul bukhari littafi ne da ake girmama shi babu littafin da yake sahihul bukhari bayan alqur'ani a wajen ahlus sunna وليس في الكتب أصح ما بعد القرآن ولهذا قدم تصحيح البخاري تصحيح مسلم للتابر الكافي قسوة السبيل أصول الكافي لفهول الكافي سنقوم للتابر فمن لا يحضره البقي هو أنا لم يشفره دادي فهم زي البخاري تصحيح مسلم وأتيت أن تبقى تشعر في ونا الجال عادة تعمل ما ليشيك فلاح وفيها كل ما يحتاجه الناس اتكيت اكوي كومي da mutane suke bukata komai akai a cikin wannan aljami haka aka ce imani su fani ma da ukufiyyar kida to ne yasa aka koyi wannan takarda mai suna aljami'a ba a fito da ita ba wa qurrimna lil hawa bin ma sannan aka haramta mana ita eh. wa hurimna min hawa min ma fiha sannan aka haramta mana ita aka haramta mana fa'idatuwa da abin da ke cikin ta a fito da ita mana summa alaysa hadha min kitman al-ilm sannan koye kan da aka yi ba koye ilimi ne? koye ilimi koye ilimi ko bala'i manzon sama a hadisi sahihi yace man kasama ilman uljima yawmal qiyamati bi lillahi min duk mutumin da ya koye ilimi min mimma yantafi nasu bihi ko min mimma yanfa'u nasa ko min mimma yantafi bihi nasu ko min mimma yanfa'u nasa wani ilimin da ke koye yake amfana mutane sai mutum ya koye yake karantar da su ya koye wannan ilimin ranar lahira sai an masa majaujawa da shi an ja shi an kai shi wuta da shi yasa sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da yawaita karantar da hadisi sai ɗan zamanin suke cewa aksarta ya aba Hurairah shi wallahi sai na abu hurairah ka ci kai wan hadisi bini bini zai ce annabi sallama yace yace walaula ayatun fil qur'an yace ba da dan wata aya a cikin alqur'ani ba da ta hana a boye ilimi ما حدثت أحدا بحديث قبل والله إذا بلغ كرمت تقول ثاني tun da jawo hadisin manzon sama ya zama muku bala'i ya zama muku fitina a ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fitina ne to wallahi ba dadan aya ba innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi yace ba dadan wannan aya waɗanda suke koya abin da muka saukar min al-huda min al-bayyinat wal huda na abubuwan da muka rarrabe muka yi bayanin su da shiriya min ba'd ma bayyanahu lin-nas bil kitab bayan mun yi bayanin wannan shiriyar a cikin alqur'ani mai girma to waɗannan su aikata koye ilimin ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-zahirun waɗannan su waɗanda Allah yake tsine musu yal'anuhum shi aka zo da shi a matsayin fi'ili mubari yufi da listimara wa tajaddud har yanzu Allah yana nan yana ta tsine musu wa yal'anuhumul la'inu sannan duk masu tsiruwa da waɗanda za a iya ji da waɗanda ba a iya ji su ma suna nan suna la'ana sannan Allah ya dau alƙawari tsakaninsa da malamai la tubayyinu lahu lin-nasi wa la taqtuluhu za su bayyana ilimi ga mutane ba za su koye za su bayyana ilimi ba za su koye to me yasa aka boye wannan aljami'a da aka ki fitowa da ita ya kamata a fito da ita duk mutane su san hukuncin hukuncin da aka boye a yi aiki da su a tsira domin fa'ida ita ce a tsira ranar lafiya duk fafutukan da malami ne ko wani shugaba a cikin addini ko ne kira fafutukansa ita ce ya za a ce al'umma ta tsira duka a tafi aljanna babu mutumin da ke fatan alheri da mutane kamar mali shi tunaninsa shine ya za a yi kowa ya shiga aljanna a tafi aljanna ran lahira kada wani ya tafi wuta fatan malami ke idan ko ba wannan ba ce fatansa idan ba wannan ba ne fatansa to me ba zai karanta da kowa ba to me yasa za a ce su a imman ahadul bait a ce su koya wani ilimi wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi kaga bai kamata ba ba ma ya kamata ba bi halatta haramu sun aikata haramu sun aikata abinda Allah ya hana ya tsoratar da ayi kuma abinda zai jawo la'ana wata rana wasu suka zo sai da suka samu ta yadda ali kamar yadda al'imam musulmi ta a cikin sahihi almajirai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu suka zo suka same shi suka ce hal khaffakum annabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in duna an-nas ce ku ahlul bait sayyidina ali ke kenan radiyallahu ta'ala anhu a gaba gaba shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kitsance ku da wani abu ku ahlul bait bai ba sauran mutane ba yace ma khaffana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in mu dai ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce mu da wani abu yace illa fahman yuti Allah man yasha'u min ibadi sai dai Allah zai iya bada wata fahimta mutum ya san wata aya ya fahimce ta da Allah ke ba mutum daga cikin bayansa za ka iya fahimta aya abinda wani bai fahimta ba sai ya ce illa ma fi hali wa ma fi hali bil fahimati sai kuma abin da ke cikin wannan takarda sai sai na Ali radiyallahu ta'ala an ce za'u sai ya jawo kofinta daga cikin kuje sai wata takarda ta faɗo sai ya ɗauka sai ya buɗe ta sai almajirin su sai ce wa ma fi sami sahifati to me a cikin wannan takardar sai ce al'aqlu bayanin biya bayanin biya biya nawa ne biyar rai in an kashe wani za a biya biya nawa za a bada shi ne zo na boyayyen abu ne wani ne bai san shi ba baya cikin littafin hadisi baya cikin littafin fiqh kowa ya san diyar rai ni hadu ibli raquma da za a bada idan aka kashe mutum sannan kuma sai diyar sauran abubuwan da ba su kai rai ba sai ya ce wa an la yuqtala muslimun bi kafir sannan ka a kashe musulmi idan ya kashe kafir wa an la yuqtala muslimun bi kafir ba za a kashe musulmi ba dan ya kashe kafir a wata riwayar da sayyidina ali ya fito da takaddar sai ya ce abubuwa guda kuɗi ne a cikin takaddar la'ana Allah man ghayyara manar Allah ya tsine ma mutumin da ya canza takun ya canza zanen fili ga ka ga filin dan uwanka sai ka je ka canza saboda ka shigar da filin shi a cikin naka ka kara ba kanka Allah ya tsine ma wanda ya haka tsinan ne la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard zanen da ake na kasa domin ya bambanta tsakanin filinka da filin dan uwanka sai ka je ka canza ka shiga filin wani to Allah ya tsine ni mace in ji sai na yace manzon sama ya faɗa masa kuma ya rubuta a cikin wannan takarda sannan na biyu la'ana Allahu man awa muhdath Allah ya tsine ma mutumin da ya kirkira abin da ba shi a cikin addini muhdathan a wata riwaya da fatha a jalib la'ana Allah man awa muhdisan Allah ya tsine ma mutumin da ya goyi bayan mai kirkira abin da ba shi a cikin addini mai yin bid'a ko mutumin da zai kirkiri sabo ya aikata ko bid'a ko sabo Allah ya tsine masa sannan na uku la'ana Allah man la'ana walidayhi Allah ya tsine ma mutumin da ya zagi iyayensa mutumin da ya zagi iyayensa Allah ya tsine masa zagin iyaye manzon sama ya fassara ba sai ka ka samu ba sai mutum ya samu baban shi ya ce Allah ya ne mishi ko ya ce baba ka zanka a'a an yasubba ar-rajulu abar rajuli fa yasubba abahu yasubbu abahu wa yasubba ummahu wa yasubba Shi shine ƴan mutane guda biyu su haɗu wancan ya zagi baban wancan wancan ya zagi baban wancan wancan ya zagi uwar wancan wancan ma ya zagi uwar wancan to dukkanin su kowa ya zagi nashi kuma ya zagi tashi to kaga duk waɗannan su sai daga sai na Ali allahu ta'ala anhu ce Allah madaukaki mu manzon sama bai kisance mu da wani abu sai waɗannan abubuwa in ko in akwai keɓewa in an kebance mu da wani abu to waɗannan abubuwan amma bancin waɗannan abubuwan ni ban san wani abu da manzan Allah sama ya keɓa wasu mu ahalul bait ya sanar da mu banda sauran mutane ba to amma a riwayoyin shi a kamar yadda ya tabbata a cikin tafansu su suna da wasu littafai sai na ali radiyallahu ta'ala anhu da sauran a a'imma na shi'a su kaɗai suke da waɗannan rubuce-rubuce wai annabi ya keɓance su da su sai na ali zai rasu ya gadon ma sai ina alhassan sai ina alhassan an kashe shi ya gadon ma na al alhassan haka abun suke gada tabiran an tabirin su kaɗai suke da wannan ka san a ƙa'idar in ba wanda ma zai fahimci alkur'ani hatta alkur'anin da mu muka yi da shi ba wanda zai fahimce shi fi ahlul bait shi yasa tafsirin su la masu illa al-mutahharun fi la yamassu illa ahlul bait ai la yafhamu illa ahlul bai, ba wanda suke fahimta fi ahlul bai. to suna da aljami kaga zuwa ya karanta ma mutum a bai kamata mutum ya kama wai wata takarda ce tsawon zira'i a tsaye wace irin takarda ce wannan ko ko suka dace ta mu'jiza ita ba sai dai an danganta ta da ahadu zai takarda tsawon fa 70 ku kalli tsawon zira'i 70 kamar ka ce kafa 70 kafa 70 duk takarda ce kuma manzal sun waye imla'i aka kwafo rubutu aka haddace da abubuwan da aka fada wa mutum bai kamata ya kuma rubutu suke a cikin littafin shiya Ya kasan su su kasan ba su da tabbisi ba su da ilmu tahqiq ba su da ilmu musayil hadith ba su aiki da shi ba abin da ya dame su da bambance me ya tabbata me bai tabbata ba kawai su ka'ida su ita ce kullu ma kutiba fil kitab fa huwa sawa duk abin da aka rubuta a littafi to daidai da ba haka bane wannan na farko ce sunanta takadda aljami'a abu na farko da ‘yan shi'a suke yi ta tukajin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware su da shi bai ma sauran mutane ba شيني الجامع فقد جاء الصحيفة الجامعة وتأخذ فيها كل ما فيها كل حلال وحرام أفركو ونحلل بحرام سنو فيها كل ما يحتاجه الناس تأظن مثلا نسكي لبقاتها الأخيشة نبي صحيفة الناموس sannan suna da wata takarda da ke ce mata sahibatun namus annamus mala'ika kenan annamus mala'ika hadisin hadisin abinda hadisin badhul wahyi lokacin da aka ma manzal da sama wahayi yana yana yana kogan da ya dawo gida a firgice ya ce inni khashitu ala nafsi ni ina ji ma na tsoro to aka zo ya faɗa mana na Khadija radiyallahu ta'ala anha abin da ya gani sai ta ce bari mu tafi wajen waraqatu ibn nawfal waraqatu ibn nawfal shi nan wannan na Khadija radiyallahu ta'ala anha sai mu je wajen sa kana tubu al-injila biyadi ya ya haddace injila yana rubuta injila da hannunsa shine da suka je sai ta ce isma' min ibn akhika isma' min ibn akhika to wari dan dan uwanka kaji abin da zai faɗa da manzon sama ya gama sukkanta masa yadda ya gama la'ita jibril sai warqatu sai ce za kan namusul nazala ala mu yace wannan ai shi ne mala'ikin da ya sauko ga annabi Musa alaihi Shi ne mala'ikan da ya sauko ma annabi Musa alaihi salam to annamus ke kenan to suna da wata takarda da suke ce mata annamus an riba radiyallahu anhu fi hadisi alamatul imami qala daga arriba Ya ce yana bayani akan alamomin shugaba alamomin imani ce wata takunu sahifatun indahu biha asma'u shi'atihim ila yawm al-qiyamah duk imani da zai zama imamin shi'a to sai ya bayyana wata takarda za ta zo wannan takardar tana hannunsa fiha asma'u shi'atihim a cikin wannan takardar gabaki dai akwai listin sunayen yan shi'a gabaki daya ila yawmin qiyamah har zuwa ranar tashin alkiyama da ƴan a Najeriya da ƴan a cikin Jukun da na Tudun Wada da na cikin gari da na ko'ina duk akwai sunansa a cikin wannan takarda har zuwa ranar tashin alkiyama a cikin wannan takarda. wa sahifatin fiha asma wa ajaib sannan a cikin wannan takarda akwai wata takarda duk imami imami zai kasance ya zo da wannan takarda a cikin ta gaba kuma akwai list ta ɗau suna sunayen gabaki da abokanan gaban yan shi'a ila kiyamin ila mai kiyama shi ma har zuwa ranar tashi alkiyama duk wanda bai shi'a ai abokin gaban su kuma suna kin sa a zuciyarsa kuma itikadin su shine inda yadda za su yi su gama da shi su gama da shi to sunayen su duka suna ciki kaga duk sunayen mu na cikin wannan wannan takardar ke <laughs> Eh, sunayen in shi a tsayin daga farko har zuwa ranar tashin ba ce akwai su a cikin wannan takarda sannan sunayen abokanan gaban shi'a gabaki ɗaya suna cikin wannan takarda takadudi kenan domin ya ce wata kunu na inda sannan sai ce wa fahifatun fiha eh sahifa ta farko ba ita ce sahifa ta eh malaman hau suna cewa ذكر النكرة بعد النكرة يقتضي المغايرة idan ka faɗi suna wanda munakkari ne wato sunan da bai da alu da sannan ka sake faɗin wani wanda bai da alu da lam to yana nufin abu bi ka ambata misali sai ta ce zahabtu ila qadin wa ra'aytu qadiyan alqalai zahabtu ila qadin na tafi wurin wani alƙali fara'aitu qadiyan sai naga wani alƙali alƙalin da shi alƙalin da kaje nema ba shi ka saba ba zahabtu ila qadin fara'aitu qadiyan ai fara'aitu qadiyan akhar sai naga wani alƙali na daban to nan kun ya ce wa takunu khafifatun indahu fiha asma'u shi'atihi ila yawm al duk imani na shi'a in zai bayyana to zai zo ne da wata takadda wannan takaddar a cikinta akwai sunayen 'yan shi'a gabaki ɗaya tun daga farko har zuwa ranar tashin alkiyama sannan wasu hifatun sannan da wata takaddar daban fiha asma'u a'da'in ila yawm qiyama a ciki akwai abokan sunayen magabtansu, su abokanan gaban su ma har zuwa ranar tashin alkiyama naqulu ya ce. ayyatu sahifatil haji ce wannan ko ta irin takadda ce allati tattasihu li asma'i shi'ati ila yawm al wacce za a ce fadin ya kai ne wace sunayen yan shi'a gabaki daya wata irin takadda ce wannan kuwa similin takadda ke walau sujjila fiha asma'u shi'ati fi iran ma to sunayen yan shi'an da suke iran kawai aka rubuta matsalar misali fi yau ne na haza a yau a wannan a lokacinmu da muke rayuwar nan sunayen yan shi a iran kawai za a rubuta la hajna ila mi'ati mujalladin aw aqalla aw aqalla taqdiri aw abin ala aqalli taqdiri ki to ai da an buƙaci mujalladai ɗari ala aqalli taqdiri in an kaddara mafi saukin kaddara wanda za a yi ke alal aqalla a samu mujalladai ɗari sunayen shi shi'a Iran kawai. Domin shi shi'a Iran kana iya cewa kashi tamanin da biyar na ‘yan Iran ‘yan shi'a. Akwai ahalus suna, akwai ahalus suna a Iran, amma la yi su ma'ulakun sautu ba a jin su kwata-kwata. Ba a jin su kwata-kwata. Kuma cikin rayuwa suke ta wahala da ƙanki. da ahalin suna waɗanda suke iraq su ne suke samun rayuwa mai kyau to sai ga shi da ta zo ta yi wannan juyin mulkin ta kashe saddam hussein bayan kashe saddam hussein aka ba a wuri maliki ya har yanzu shi yake jan mulki to ahalin suna suna shan wahala a iraki da iraq cikin bakar wahala shi yasa wasu malamai da suka shiga cikin rudani da malaman ahalin sunna da suka shiga cikin rudani suke ganin wai za a iya samun daidaito tsakanin yan shi'a da ahlus sunna cikin ka'idojin da suka bada da sharɗan da suka bada na in dai ana son a samu daidaito ko kusanci tsakanin ahlus sunna da yan shi'a daga cikin sharɗan da suka bada suka ce duk ƙasar da ta kasance ba ta yan shi'a ba ce to kada yan shi'a su ce za su dawa kamar yadda suke yanzu a Najeriya ai Najeriya ba kasa in shi'a ba ce Najeriya ba a san shi'a ba kwata-kwata sanin shi'a ta bayyana a Najeriya kwata-kwata ba a fi shekara ashirin ba shi'a ta bayyana a Najeriya da yadda take yanzu ba ta fi shekara ashirin ba lokacin da aka fara islam oli ba shi'a aka fara yi ba lokacin da aka fara brotherhood ba shi a aka fara yi ba zuwa aka yi aka yaudari mutane aka ce za a kafa daula ta islama kishin musulunci daidai lokacin kuma akwai yan ikuwa a masar al musulmi suna da a wasu sai aka rika zuwa da littafan yan ikuwan sai ana raba mu mutane littafan sai da kudu kamar irin su abin nan ايه اللي تفنسه ايه رسول يعني تفسير وتفسير دلال الوحاة لتفنسه معالم في الطريق لتفنسه لماذا أعدموني ايه اللي تفنسه إيه الشيخ محمد كتب جاهلية القرن العشرين ايه رسول مخطفات من السنة قال لتفنسه نبيه مفاهيم يجب أن تصحح ينبغي المفاهيم ينبغي أن تصحح محمد كتب irin littafan su a shek iskul karabawi irin su a littafan irin su a shek muhammad al-ghazali suka su aka rika zuwa da su ana karanta ma mutane irin su littafan sa'id hawwa kafin daga baya ya ka fara zuwa littafan ɗan pamphlet aka daga iran aka fara zuwa da jaridu da majallu kamar safan musulunci da islam eco da eco islam kai da irin su littafan su mahjuba na mata to daga nan ne aka fara tallafi a shi ma a ɓoye wannan duk da wayanmu da idanmu aka yi waɗannan abubuwan ba na ba ba wani su ba wanda zai ba mu tarihi ba tarihi ba ne muka karanta a takarda da idanmu muka ga wannan da wayanmu zurfi kakaf shi'a ta bayyana ne a Najeriya ba ta fi shekara ashirin ba. Kai ba cika an kasu. Zurfi yaushe ta zama Najeriya, Najeriya za a ce a zuwa ce ana yada shi a da wancan ittifaqin da gaske ake yi to duka ba a je ko ina ba su malaman ahlus sunna sai suka ga ashe wannan ka'idar da suka bada in shi'a ce za su in shi'a ne za su kiri riba da ita na ta fadi a nan akwai malaman da suka gayyata har Iran suka je Iran aka sa wasu ma suke gudubar sunna saboda munafurci sai ne tabbata دعما تبتني محب الدين الخطيب يا ابو تريكات اللي تعمل بطولة عبد المنيني الموالين الوجود الخطوط العريضة الخطوط العريضة بين أهل السنة والشيعة قال لا يمكن أن تكرب أهل السنة بين شيعة حقه للنفس sai ya kawo sai ya ce ga abinda da ahalin sunna suke faɗi game da alƙur'ani nan kuma ga abin da yan shi'a suke faɗa a game da alƙur'ani ga abinda da ahalin sunna suke faɗi game da sayyidina abubakar ga abin da yan shi'a suke faɗi game da sayyidina abubakar har har karshe al-hudud al-ariba da sayyidina abubakar na kallon ya fassara shi da hausa ya faɗa ya ce wannan taron banza ne ba zai yi ba taron ƙarya ne kuma so tari wannan magana sun ce wai a zo a haɗa kai haɗa baki babu yadda za a yi wani ya buɗe baki a faɗi sai da abu bakar ya ce radiyallahu ta'ala an kai kuma a faɗe shi ka ce la'anahu Allah sannan ka ce wai ku tafi haɗin kai ake neman aji wallahi wannan ba zai taɓa zuwa ba har ranar tashi a kiyama ahadun ya taraham wal akhar yan'al kai sai ta kiyani ya zai ta hadu kuma wannan bayani wajen ya ce haɗa wai raba kan mutane wai raba kan musulmai ake yi ayyan shiya su suka fara raba kan musulmai fitina ta farko mummunan aƙida da ta zo ta watsa kan al'ummar musulmai shi'a kana nasu ummatan wahida al'ummar manzon sama al'umma ce kwara ɗaya kafin shi'a ta zo sarkin shi'a su suka zo suka raba kan al'ummar mutane al'ummar manzon sama suka kawo sharri suka kawo guba a cikin al'umma ga guban nan har yanzu wani haɗin kai za a samu a yin wannan mutanen da ba su yarda da alƙur'anin da kake rayuwa da shi ba wanda shi ne makomanka take a ciki a ciki za ka san yadda za ka bauta ma Allah su waɗanda suka goyito sun zage su sun ce sun mutanen banza ne to ya za ya za me kenan me ne haɗin kai so da yaudara sai shekara sai a zuwa ce za a yi taro wai an gaje to su malamai wasu jisi lakta ina ne yanzu kila ba su dina wai makon haɗin kai makon haɗin baki dai babu yadda za a samu ta karubi da ahlus sunna da shi'a har abada har abada shi ne ka su tuba in sun tuba sun yi watsi da munanan akidun su to shi kenan فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين شرعي Na wani wannan labari duk lokacin da ake bayani shi a sai tsoro ana raba kan musulmai haka na wani wawa yana magana na wuce wawa ne in ya ji ne ji ne mai wawa addini ne za a zo ana wasa da shi ka je ka yi karatu karatu ake yi ka sauna ka yi karatu a gaban malamai sannan ka yi magana za a ki faɗin mutane abin da addinin su ya tabbatar musu a ta rayuwa cikin halaka kowa ya mutu a ji a wuta da na lin-nasi wa tafi tumuna alƙawarin da duk wanda ya karatu ya ɗauka a wajen Allah ce la tubajjilunnahu lin-nas wa la taqtumuna wallahi duk kun bayyana ma mutane kan ku koyi in karshen kalma ɗaya ka sani ka faɗa aka kashe ka to kana da hujja a wajen Allah ka bayyana shi ce ka zo gaban Allah kana da hujja amma ka sani ka koyi ka kana mutane a cikin alaka, a cikin bala'i zo daga ka'ida ce wannan to shi ne wanda yake cewa yanzu wani littafi wacce takarda ce wannan da ta kunshi duk sunayen yan shi a iran yan yan shi a duniya tun daga farkon ɗan shi a har ƙarshen ɗan shi a da za a ƙarshen duniya waje akwai sunan a ciki akwai list ɗin su ne a can takarda wannan kadda. na uku sahifatul adifa akwai wata takarda kuma da suke ce masa sifatul aziza in an ce al aziza abin da ya zama danye ce to ko me danyantaka takarda hoho. ita kuma wannan kai tsaye ma an danganta zuwa ga sayyidina ali an amirul mu'minin radiyallahu anhu qala suka ce an ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu idan yan shi'a suka ce amirul mu'minin suka yi shi'u to amirul na a wajen su sai da na ali domin sai na bakar ba amirul mu'minin bane a wajen su sai na umar ba amirul mu'minin bane a wajen su sai na usman ba amirul mu'minin bane a wajen su shine muka ce ai hatta lafazin amirul mu'minin bai kamata su rika amfani da shi ba domin farkon wanda ya fara wanda ya fara ce aka fara ce ma amirul mu'minin shine na umar lokacin da manzon sama ya rasu aka nada na abubakar khalifa sai ana ce masa khalifatu rasulillah khalifatu rasulillah sai na ya kada a sai ya rasu sai sai umar ya zama khalifa ko sai ya zama zai yi wahala ya shi sai ana ce masa khalifatu rasulillah sai umar ya za a ce masa khalifatu khalifati rasulillah kaga izafa ce nauyi larabcin ne nauyi sai sai na umar sai yace a rika cewa amirul mu'minin saboda yana cin awwaliyatu umar yana cin abubuwa na fakko fakko da sai na umar radiyallahu ta'ala anhu a matsayin sa na khalifa wanda manzon sallallahu yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di aqu 'alayha bin nawajib na hore ku da ku da sunna ta sannan sunna khalifofi na shiryayyu wanda za su zo a baya to abinda sai na Umar zai yi ba bid'a ba ba bid'a ba ne so da yana cin ya awwaliyatu Umar kiran kansa da yayi amirul mu'minin sai ya zama kuma sunna ga duk wanda za su zo bayan sa to kaga shi bai kamata ki amfani da amirul mu'minin ba bai kamata ki ba to shine sai suke cewa sai na ayyaci waymun nas na rantsi da Allah inna injila suhufan kathiratan Ke lallai ina da wasu takaddu masu yawa a رسول الله صلى الله عليه sama وآله من ظل سبا da kansa yanka waɗannan takaddun da shi da iyalansa wa ahli baitihi da kuma mutanen gidansa <coughs> ko bai bambanci tsakanin alihi da ahal baiti fi hana sahifatun yuqalu laha al a cikin takaddin nan da suke waje na akwai wata takaddar da ake ce mata al-aziza aka ce sai ina aliyati wa ma warada alal al a ashaddu minhu lallai babu wani abu da ya zo game da larabawa wanda ya fi tsanani fiye da wannan takarda abin da ke cikin takardar nan to mai tsanani ne a wurin larabawa so mai laraba suka yi dogo wa inna fi halatti kina qabilatan min al-arab bi bahrajaka ma la hafi lillahi min nafsi yace wallahi a cikin wannan takaddar akwai kabilu dai dai dai dai dai dai guda 60 na larabawa dukkaninsu suna wani waje da ake ce mishi bahraja Eh, harja ma la hati din Allah min nasib cikin su ba wanda ke da rabo a cikin Allah da arnai kabiru na larabawa dukkanin su kafirai a cikin wai wannan sahifa a cikin wannan takarda aka rubuta haka wai sai na alihi wa haka haka mutum kuma ya bashi wannan takarda kulu. ma la yashi to mu bari mu ci إن هذه الرواية ليست مقبولة ولا معقولة وأن الرواية بزي أكربيت با بزي ما بتلاقي ده هنكلي با فإذا كان هذا العدد من القبائل ليس له نصيب في دين الله إذا عدد وأن قبيل قبيلو ستر تكنن تكافرين باسر ربوء الدين الله فمعنى هذا أنه لا يوجد مسلم واحد له في دين الله نصيب kenan babu wani a cikin musulmai fara daya yake da rabo a cikin addinin Allah kabilu fa sittin dukkanin su ba su da rabo a cikin addinin Allah duk kafirai ne wai haka aka rubuta a cikin wannan takaddar to kenan kowa ma ba musulmi bane ke mala yace thumma lahizu taqis al-qaba'il al-arabiyya yace kuma kalle yadda aka shefanta kabilan larabawa bi hadal hukm al-qasi da wannan hukuncin na kekashewar zuciya aka ce dukkaninsu ƙabilu sittin na larabawa dukkaninsu wuta za su shiga ba su da rabo a cikin addinin Allah duk kafirai ne alladhi tashummu min ra'ihatu shuhudiyya wanda in ka kalla da kyau za ka ga iska za ka shako iska ta kabilanci a ciki wanda dama asalin shi'a an assasa ta ne domin ce yaƙi da larabawa asalin shi'a lokacin da aka yi yakin kajisiyya cikin waɗanda aka yi wannan yakin da su akwai na al-husayn allah ta'ala an to da aka je kajisiyya in an ce ma'arakatul kajisiyya yakin da aka yi aka rusa daular farisawa daular kidara wadda ita ce garin yan shi'a farisa to da aka yi wannan yake cikin bayan da aka sabo akwai yan sarkin kisira aka kawo da a cikin fursunonin yaki sai ta zama sai aka ba sai na alhussein ita sai ya aka da ita sai ta haifa masa aliyu zainul abidi kuji ta haifa masa aliyu zainul abidi da aka je lokacin da aka kashe sayyidina al-Husayn a Karbala sai ya kasance duk 'ya'yan ƴaƴan sayyidina al-Husayn an kashe su amma ban da Ali Zainul Abidin shi kadai aka bai to da ana kashe sayyidina al-Husayn to sai aka ce ai sayyidina Ali Zainul Abidin Ali Zainul Abidin shi zai zama magajin shine imami to sai daga nan har imani na sha biyu duk da jazubiyyarsa shi ku kalli abin ku ku gwada sannan ga wannan riwaya tana cewa larabawa ƙabilu sittin dukkanin su ƴan wuta ne kafirai ne su ba su da rabo a cikin addinin Allah kaga shi an ci dama an kasa an saboda a kan shi abin da sayyidina Umar yayi sayyidina Umar shine Allah madaukakin ya ba shi fadala ta rusa daular kidira wanda dama manzo ya ce idan ma ta kisra fala ba ado. to kai karshen ashaqta masarautar gabaki dai a zama fata sayyidina Umar ne wannan aiki Allah ya ba shi wannan daraja kuma abin da zai daure maka kai har yau a Iran akwai ranar da suke da ita ta tuno bikin masarautar su ta da ta ta faru har yau a Iran ana wannan bikin ba boyen abu bane wanda suke bin abubuwa a jaridu da intanet sun san wannan suna wannan jiki kaga wannan ke to wai wannan ta kace ita kuma suna to al aziza ita ma a wajen sayyidina ali take ya ce ba wanda ya san da ita sai shi sai kuma yan gidansa kaga wannan ke sai takarda ta hudu sahifatu du'abati sayfi ita kuma wannan takarda sunanta sahifatu du'abati sayfi عضويت عن أبي بصير عن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يكتب كل حرف منها فيها فيها الأحرف التي يبتغ كل harfin منها أدف حرف in an ce du'abatu sayf shine wajen kama wajen da ake abinda madauki tako shine نعم nan wannan kamar misali tako ai akan yi masa wani abu na rikewa kamar irin yadda ake makaranta, to ne ake cewa du'aba to wai a sa a wannan wajen akwai wata takarda wai ta manzon Allah sallallahu alaihi a takobin manzon Allah sallallahu akwai wata ƴar takarda ƴar karama fi hal ahrufu allati yaftahu kullu harfin minha alf harfi a cikin ta akwai wasu harfa wanda kowane harafi daya shi kuma zai bude maka harafi dubu daya harafi daya ne amma kuma zai bude maka wasu harfa guda dubu qala abu basiri أبو بكر من رواية جعفر الصادق يتي قال أبو عبد الله جعفر الصادق يتي وما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة في أسجن وأن حرفا وباع أبن لي في حرفا كما هكذا أتفت حران الساعة الكيامة تكتاتي أسجنك أبي حرفا ما سدن باليوم kowane harafi kuma zai kuɗi akwai bayanin harafi ne guda a karkashin sa amma ba harafin da ya fito kwata kwata sai harfa biyu in shi'a suke da wannan ma ne ce na kudu muna cewa aina al-ahrufu al to ina sauran harafin suke ala yuktaru an takhruja hatta yastafida min hashi abu ahli al ko idan kowa ma ba a sanya fa'idar da wannan takaddar me yasa ba za a fito da ita ba domin ɗan shi'a su fa'idanci da ita wanda ba ahalin ba ba ba ɗan shi'a ba kada ya fa'idanci da ita a ware ɗan shi'a kawai za su fa'idanci da ita am annaha ta tabqa maktubatan hatta yaqum al-qadib ko ko wannan takaddar za ta zama a boye ne har sai idan mai tsayuwa ya tsayu wa tahlika al-ajyal tilwa al-ajyal والدين محبوس alqa'im nan waye ke yana nufin almahadi har jama'a ke ta halaka bayan jama'a alhali addini kuma na koye a cikin wajen da ake ce masa asirda ai kun san sun ce mahaji yana koye a wajen da ake ce masa ko a garin sami'a'u to haka addini zai ta koyuwa a wajen su ai ta halaka ba a san addini ba ai ta halaka ba a san addini ba har sai mahaji ya zo to me hukuncin su mutanen da suke kan mutuwa kafin mahajin ya zo ko ba su san waɗannan bayanan ba me hukuncin su ƴan aljanna ne su ko ƴan wuta ne su kage duk waɗannan abubuwan haka suke a cikin a wajen ƴan shi'a akwai takarda ta biyar mun karanta ta sai mu ta insha Allah sahibatu ali sunan sahibatu ali ku duba ko duk waɗannan takardu ne fa a wajen ƴan shi'a littafai ne ƙari akan alƙur'ani Ɗan shi'a suna itikadi suna iddi'ai cewa suna da su to takadda ta biyar sahifatu aliyu sunan sahifatu aliyu wa hiya sahifatu ukhra wujidat fi du'abati sayyid ita ma wannan takadda ce ta daban da aka same ta a saman takobi an ali abdullahi ja'far as-sadiq yace wujida fi du'abati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an samu wata takadda a takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza sai aka rubuta aka gani a cikin wannan takadda a cikin wannan takadda aka rubuta bismillahir rahmanir rahim inna a'a ala allahi yawm al-qiyamati man qatala ومن ضرب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه وهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد ومن أحدث حدثا أو آوى معجزا لم يقبل الله منه يوم القيامة خفا ولا عدلا إن أعدى الناس على الله يوم القيامة lallai mutumin da ya fi ƙetare iyaka Allah ranar tashin alkiyama kuma zai fi azaba a cikin mutane man qatala duk wanda ya kashe wani wanda bai kashe masa kowa ba wa man daraba ghayra zalibihi ko kuma ya duci wanda bai duce shi ba wa man tawalla ghayra muwalihi ko ya so wanda bai cancanta ya so shi ba wa ma wa huwa kafirun bima anzala Allah ta'ala duk wanda ya aikata haka ya kafirce ma abinda Allah ya saukar ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zamin sallallahu wa man ahdatha hadatha duk wanda ya kirkiro wani abu aw awa muhdathan ko ya goyi bayan wani abu da aka kirkiro lam yaqbali Allahu minhu yawm al-qiyamati faqan wala adla hatta madaukakin sarki ba zai karban masa faqan nafila wala adlan sannan Allah ba zai karban masa farilla a ciki suna da wannan takadda don kuka kalli wannan riwaya a wancan hadisin da na jawo na al-Imam Muslim wanda ke cin sahih Muslim akwai wasu abubuwa da wannan hadisin da wannan bayanin amma ga ƙare-ƙare a ciki wa huwa kafirun bima anzalallahu ta'ala ala muhammad to da ban aka ce hadisin ƙarya a wurin malaman hadisi zai iya yiwuwa ya zama mutum ya kirkiro kwata-kwata abin da annabi bai faɗi ba annabi sama bai faɗa ba ya kirkiro hadisi ne na karya hadisi nau'i ne na hadisi mawdu'i sannan na biyu mutum zai iya ɗaukar abin da manzon sama ya faɗa sai ya ce ƙara wani abu misalin wannan shine misalin da aka sha badawa akwai cikin khalifofin al abbas akwai al-mahdi al-mahdi yana sha'awar wasa da tantabau sai eh, a zo maka yana zaune a fada sai ya kama da tantabau haka yana furta su sama suna dawowa ran nan yana wasa da tantabarunsa sai wani shekarun malami ya shigo fada yana son ya samu wajen zama a fada ko sai ya kirkiro isnadi sai ɗauko wani hadisin manzon sama da ya faɗa abu uku sai ya ƙara na hadisin ya ƙara na uku da ya dawo isnadin sai ya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la sabaqa ko la lahwa illa fi khuffin aw naslin aw hadir yace aw junah aw junah ce babu wata ko gasa ko wasa ko gasa sai a cikin waɗannan abubuwa ko dai wasa da doki ƙeran doki ko ƙeran raƙuma ko kuma wasan koyon hari sun gaba zan saba ya faɗi waɗannan kuɗi hadisi ne sai ya ƙara na hudu sai ya ce au jina ko kuma wasa da abu mai fiffici ya ji mahadi ya kalle shi yanzu har da kai matsayin da kai saboda ni ka zo kama annabi kariya Ita ce a kama tattabar a yanka su ce daga yau kada a sake shigowa da wata tantabara fada da sunan za a yi wasa da ita ita shi kuma a kama shi a mashi bulala ɗaya ya ma annabi ƙarya kaga ya so ya sa menene ya so ya ji daɗi sai ga shi kuma ya sha wuya to kaga shugabannin Allah ne to kaga ƙarya yanzu a wannan akwai ƙare-ƙare ƙari na farko ita dai wannan takardar da na Ali Allah ta'ala an ya fitar da ita bai ce daga takobin Annabi sulama alaihi wasallam ba daga takobin sai ya zawo sai nan sannan nabi manzon sama na Ali Allah ta'ala an ya lissafa wasu abubuwa waɗanda na ambace su a baya a cikin wanda ya dace akwai wannan mu fitar nan shi kuma a wancan riwayar duka riwayoyin la'ana Allahu akai amfani da shi Allah ya la'ani ko ya tsiye ma ba kwanan sai gashi yadda aka faɗa inna a'ata an-nasi 'ala Allah yawm al-qiyamati man qatala ghayra qatilihi wa man daraba ghayra zalibihi wa man tawalla ghayra muwalihi فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا lam yaqbal Allah minhu yawm al-qiyamati saffan wala adl kaga wannan kari akai to da kada wani ya hudu da wannan riwaya ya kasa fahimta wata riwaya da na jawo tana cikin da muslim Allah shi ya tattara wannan takarda ta biyar ce duk wannan aqida ɗin shi'a abubuwa ne da suke da matsayin alqur'ani kuma koyayyu ne su ba kowa ya san su ba sai wanda ya zama yana da tsayi ya yarda da a'imman su sannan ya tantance yin wannan kai akwai ma abubuwan da imaman nasu kawai suka sani a'imman nasu kaɗai suka sani an mutane hatta mabiya su ba su san wannan ba. Zaka Allah ka shirya da Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana dabi'un mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu kan shirye zuriyar mu Allah madaukakin sarki ka kawo mana da fitina wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu sannan kuma ka ba da zaman lafiya a dukkan kasashen musulmai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in in mun zo za mu tashi sahifa ta shida bayan waɗannan guda biyar ita ce aljaba alaikum assalam wa rahmatullah كل يوم يمشي أعوان حياة يوجين Sosaya, cewa sai na Ali radiyallahu ta'ala an sakataren manzon sallama ne. Za akwai sakataworan da suka fi sai na Ali radiyallahu ta'ala an ku a cikin sakataworan manzon sallama kuma sun fi shahara. Ina Zaidu, Zaidu dan Sabit, ina sayyidina muawiya ai shi ma saka shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sayyidina abdullahi bin umar shi ma saka shirin manzo sallallahu alaihi wasallam ina sayyidina abdullahi bin amr bin al-as manzo sallallahu alaihi wasallam saka shirin shi kai ta al-imam al-qayyim ya kasa cikin zadul ma'ad fi haji khair al-ibad saka shirin annabi masu isa masa wahayi sun kai ta sai ba sayyidina ali bane shi kadai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu baya cikin saka shirin manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi shahara ya yi masa sakatare a lokacin da za a yi sulhul hudaybiya a lokacin da aka rubuta sunan aka ce a rubuta hada ma salaha fihi muhammadun rasulullahi su'ama a quraish suka ce sai dai a gogen rasulullah a bashi a matsayin muhammad a sa ibnu abdullah manzon sama ya ce ba sayyidina ali ya goge ya goge rasulullah sayyidina ali ya ce wallahi annabi ba zai ke goge rasulullah manzo ne ce a nuna masa wajen aka nuna masa wajen ya goge abu biyu dama suka ce ba su yadda abu. rubuta ba an sa bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su yadda a sa bismillahir rahmanir rahim ba sai dai a sa bismi sallahumma sun ya yadda da sunan Allah Allahu amma ba su yadda da sunan Allah ar-rahman ba wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man rahman ana anasjudu lima ta'budu wa zaadahum ba su yi da sunan Allah ar-Rahman ba amma sun yi da sunan Allah Allah azal su sami ce masirna Ali ya goge ar-Rahman ar-Rahim ya zama bismika Allah ya sa bismika Allah inna li wallahi ba zai iya ba Ka ga wannan kenan to akwai sakatarorin manzon sallama waɗanda su suka fi shahara wajen rubuta masa alqur'ani a gaba gaba shine sayyidina Zaid dan Sabit al-Fatal Ansari shi yasa lokacin da aka zo za a rubuta alqur'ani ai shi wanda yake wannan magana ba ba dan shi a bai shi wanda ya yi mutum ya faɗa maka wannan magana Da jin shi ba shi bai ma san abin da ake cin shi a ba kulubbi wanda kawai ke shirman da yake ai qur'anin da ke hannun mu sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi yasa aka rubuta shi da wa da shawarar sayyidina umar an je yakin yamama an dawo an kashe sahabbai Momi ɗari bakwai ma, alaramma ma, sahabi ɗari bakwai a wata zuwa aka ce saba'in ɗari bakwai ko saba'in an dai akwai bakwai a ciki sai ta kuma rabi Allah ta'ala anhu ya ce ma sai na abubakar rabi Allah ta'ala anhu a tattara ƙur'anin nan a wuri ɗaya dama ƙur'ani rubuce ta gabaki ɗayansa tun a zamanin annabi an rubuta alƙur'ani amma ba haɗe yake a wuri ɗaya ba wani na da wasu shafuffukan wani na da wasu shafuffukan sannan ba dukkan sahabbai ba da suke rubutu wasu ba su iya rubutu ba wasu ummiyai ne ba su iya rubutu ba sannan wasu rubuce-rubucen a jikin dutse ma aka yi za ka ce to duk a tattara waɗannan da shawarar sai na umar a tattara su sai na abubakar farko ya ce shi bai fahimta ba ba za a sai na umar ya ce innahu khairu ya ce wallahi alkhairu Allah madaukakin sarki ya fahimtar da sai na abubakar ya yarda sai ya nada sai na zaidu dan kabitu radiyallahu ta'ala anhu ya zama shi ne zai shugabanci kwamitin waɗanda za su rubuta Alƙur'ani. zaidu shi kadai ne tsari. sauran kuma yan kwamitin dukkanin su muhajirai ne kurai shawa shi ne sai sai na abubakar ya ba su ya ba su ka'ida ya ce idan talaftum antum wa zaidun idan kuka yi saɓani ku kurai shawa da zaidu balantare sai ya ce faktuhu bi alkitabati alqurashiyya fa inna alqur'ana nazala bi lughatihim idan an yi saɓanin ga yadda ake rubuta wata kalma lansarawa mutanen madina hazrat da au ga yadda suke rubutawa ƙuraishawa mutanen maka ga yadda suke rubuta yake rubuta da lugar shawa. da rubutun ƙuraishawa fa inna alqur'ana nazala bi lughatihim domin alqur'ani ya sauka ne da ya harshen ƙuraishawa to kaga na farko ke sannan sai na abubakar ya rasu sai wannan kwafin kwara sai aka yi sai ya dawo hannun sai na umar sayyidina Umar ya rasu sai dawo hannun diyarsa na na Hafsa radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan ana nan <clears throat> sai aka zo sai aka fara tabi'ai sun fara tasowa makarantu sun fara yawa an fara samun malamai da yawa a gai. musulunci ya yaɗu a biranen a birane a wadannan lokuta shikenan sai dan wancan makarantar shi ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je sai dan wata makaranta yana karatun alqur'ani sai ya ji ba irin nasa ba ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان باشبا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كان سيئه أفيد قراءات كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها سيئة وانت سيئه to irin haka sai wannan sai kai kana ba ta Qur'ani sai kai ne kake ba ta kai waye malamin ka ni da malami na malami na ko ubayyu dan sai kai kuma malamin waye shi kuma yace malami na fa zai dan Sabit sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yazo ya samu sayyidina Usman yace ya amir al-mu'minin istadrik an-nas fi al-Qur'an qabla an yahtalifu fihi ni gaggawa a matsayinka na shugaba kai gaggawa ka shawo kan mutane kada su fara safani a game da al alkur'ani idan suka yi safani a game da asalin qur'ani an shiga uku to shine sai sai la Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya sake kafa kwamiti aka ce zaidu dan sabit wanda ya rubuta alqur'ani a zamanin sayyidina abubakar ya zo ya sake shugaban da komiti ai kwati shine sai aka yi kwati ba aka samar da kwati guda ba aka aika su zuwa ga al amsaru islamiyya al-mawjuda fi zalika al-waqt aka aika su biranen musulunci da ake da su a wannan lokacin kamar misalin makka kamar misalin kufa kamar misalin basara kamar misalin basar aka rarraba aka raba birane guda shida ɗaya kuma sai sai na Usman radiyallahu ta'ala an ya rike shi to wannan Qur'anin shine har yanzu idan aka kun ka bude za ka ga abu rubuta al-mushaf al ko al-rasm al Qur'anin da sai na Usman radiyallahu ta'ala an ya sa aka buga shine har yanzu a hannun musulmai to me ina aikin da wani yayi in ba sai na Usman ba shi yasa sai na Ali radiyallahu ta'ala an su waɗannan masu dafan shi'a abubuwan su na ta tahaici yawa gare shi sai na Ali da kansa yake cewa wallahi babu wanda ya ma alqur'ani hidima kamar sai na Usman sai na Ali ke faɗa wannan wannan siyasakun da aka zo aka kirkiro ake cewa akwai rigima a tsakanin sahabban mazalimin sama da gaba a tsakanin junansu ake gina shi'a a kai ake gina yin shi'a a kai su ɗau na ɗauka su ban na ɗau a zaɓi za a zaɓa a bakukirin danja yadda suke masu haɓɓan manzo sama ai su ne suke a zaɓa a zaɓa a bakukirin danja su ɗau su haɓɓai su ce wancan shi ne nasu wancan ba nasu ba sayyidina ali Ali allahu anhu ya bande ma Sayyidina na Usman saboda yadda ya ga yadda sai da Usman ya aiki wajen rubuta alkur'ani da kuma yadda aka rarraba kaga cewa duk wanda ya karanta alkur'ani ai sai da Ali ne ya rubuta wahayi ga manzali ko kuma ya zama dan shi'a ko ya yi ko ya so kaga wannan magana ce ta banza shi ne ma zan abin da yake yi inda dan shi'an gaske ne ba ma zai magana wannan qur'anin da ke hannun mu ba a aqidarsu suna da nasu na daban wani wata rana wani ya rubuta wasiƙa yake tambaya wai wai wani iri ne Qur'ani cin shi ba da amsa sai yana wajen za a tambaya su da suka ce suna da shi ta biyu ka ce cewa kafin maganar da ake samu mafi yawancin mutanen da suke ake magana kan gida a kan su sun kulla zuciyarsu sun kiyarda su fahimci me ake ce ma gida. in sun tashi suna son su san zuciyarsu da su shi duk hattafan kallon da kuke juya a masallacin nan ma bid'a ne wanda abinda muhaddiqai na malamai suka tabbatar abinda ake albid'atu la takunu illa biddi wa ma yuta'abbadu Allah bi sai abinda ake bauta ma Allah da shi shine ake kiran sa in ka kirkiro ka kago wanda bai da tushe bai da asali a addini ko ka ƙara daga kan yadda aka tsaye da kai ko ka canza kaifiyya yasa aka ce za ka gane abu bid'a ne ta hanyar abu shida jin sabali kaifiyya kalmiya sannan ce makaniya ce zamaniya sabab me yasa za ka yi ibada da za ka yi na taɓa mala tambaya na ce me yasa ake layya me yasa mutum zai yi layya saboda ran goma ga wata ko shari'a ta sa a yi ran goma ga wata in mutum bai samu dama yin goma ga wata a rubutun da bai yi sha ɗaya in bai samu dama bai yi sha biyu ko in bai samu dama ba sha biyu ya yi sha uku kare shari'a ce sababin yi kenan kaga wannan ibada ce mai sababi sannan me yasa mutum zai sallar isha'i idan lokacin ta ya fi shiga me lokacin shigar da shigar lokacin ta idan shafaki ja ya ya boye kan wannan sababi to duk ibadar da kai kaje ka kirkiro sababi misali maulidi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi sai ka ce sababin yin wannan bikin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sababi ya yahtaju ila asli ya ce waye sa ka waye samar da wannan sababin shin shi wanda aka haifan ya zo da addini shine yasa ka yi? ya ani kawai sababi saboda munna haihuwarsa to kai ka fi shi san haihuwar sa ne ka fi sahabban sa san haihuwar sa ne kuma duk su ba su wannan abin da kai ba ka fi gyaran su kenan ko ku ka fi su kwakwalwa ko ku malaman ka sun fi su kwakwalwa malaman ka sun fi su san kanshi sun fi su san manzo Allah su sallama kaga sababi sannan na bi jinsi jinsi da shari'ar musulunci ta ce a yi layya sai ta ce a yi da jinsin abubuwa guda hudu tumakai awakai shanu da rakuma shi kenan sai kai ka ce kawai ai kai ga ran sallah ran sallah ta zo ai rasumi bai da tsada sa ma bai da tsada rago bai da tsada kinkiya ma ba ta da tsada balle su bunzu da akuya ke kai jimina za ka yi layya da ita ka ga da shirme mu kasuwa ko za ka kasuwa shirgegiya sannan ga tsada kuma ko banta ma kawai ai sai ya fi wani ragon ban jimina sai ya fi sai ya ragon to kai sai kace kai da jimina za ka kaga ka canza ma shari'a ne shin a nan sai a kira wannan layyar da kai sunan da ne kayi bid'a domin ka canza ma shari'a ne jin ka zo da jinsin da ba shari'a ta ce ka yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta idan aka gama sallah sai a ce kowa da kan cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya ce astaghfirullah so Allahumma anta as-salamu minka as-salam tabarak ya dal jalali wal ikram so daya لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يفوز الجد منك الجد ayatul kursi kafa daya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan la ilaha illa Allah mukhlisina lahu din wa lahu khairu al-kafirun kafa daya idan a sallar asuba ne da sallan magriba a karanta kulhu da falaki da nasu kafa uku shi ke na zai wani zai zai ce to shi da sabon jinsi ke ya kawo lafi wani kawai ke ya kawo ka ko kuma wani da baki kawai sai ce a karanta ina dai na kafa uku ba gama zai ce kamar ya da kafa biyar iza ja a kafa sha ɗaya ya lafi ku kafa a dari da ashirin har ya canza ma shari'a biyu ta ga jinsu sannan na uku sai kai biya ga yadda shari'a ta ce kai ibada ga yanayin yadda suke son kai kai kuma sai kai bari ka canza na misali shari'a ta ce in za ka shigo masallaci ka shigo da kafa dama kai kuma sai ka ce a ai kai ba ka shigo da kafa hagu ka ka canza mata kaifiya a kai bid'a sannan sai ka kamiyya adadin da aka bada kai kuma sai ka ƙara tasbihi bayan sallah yana da jin yana yana yana yana da adadi adadin nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lau'anta akwai subhanallah uku, walhamdulillah 33 والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ba shi ba ka dai shi nabi akwai subhanallah kafa goma walhamdulillah kafa goma wallahu akbar kafa goma akwai siga ta uku subhanallah biyar. walhamdulillah 25 wallahu akbar 25 babu cikawa da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala misali shi kenan sai ka ce ai dubu dubu da ka rika yi shi wanda malam malama dan fodi ya ba da labarin Allah ya fitar da shi iya usunna wa ikhmadul bid'a shi ma ya kwafo ne daga littafin al-imam ibn al-haq a cikin madkhal wani mutum ne shi da aka zo shi kawai sai ya rike dubu in ya gama sallah da ya gama sallah ce ta ji subhanallah so dubu zai walhamdulillah so dubu wallahu akbar so dubu to shi na imam ibn al-hasan sai ya bada labari sai ya ce ran nan kawai sai kwanta sai mafarki shi kenan da ya kwanta ya mafarki sai kiyama ta tashi a cikin mafarkin sai ya gani ga an tashi kiyama sai wani mala'iki ya zo sai ya kira sunaye wane wane wane wane ta aljanna wane wane aljanna aka yi ta fake da almala'ikan ya gama fadin listin ya ce waɗannan su ne masu tasiri a duniya in sun gama sallah sai wannan mutumin a cikin mafarki sai ya ce a yi ban da sunana ba kamar misali misali a yakaci sai in kai da ni ban da sunana ba wani za su malam ni da sunana ya sunanka sunana wane wane fiye sake duba ne kana yin tasiri a duniya su tabbas suna yi sai mala'ikin ya tambaye shi ya ce to in dai kana yi ya kamata sunan ka yi amma guda nawa nawa kake yi ce ai ni dubu dubu nake yi kawai ne dubu dubu nake ya ce ina ai daga nan aka samu matsala ai ni an ce in ba masu talatin da uku ne kawai sai ya farka firgijin alfamun alhaji ce sai wannan mafarkin ya zama masa dalilin shari'a ya gane abin da yake yi ba daidai ba ne ya bari kaga kaga wannan ke kaga kaifiya abin nan kai kalliya ce adadi shari'a mutunci ta ba da kaza kai kuma ka kara sannan sai zamaniya akwai ibadojin da shari'a mutunci ta sa su a wani lokaci in kai su ba a wani lokacin ba kai bid'a ko kuma ka kirkiri wata ibada ka sanya mata wani lokaci na musamman wanda shari'ar musulunci ba ta sa mata wannan lokacin ba sannan sai makaniya wuri ga inda shi ka misali yanzu sai mutum zai ce zai kada waki a nan ɗaki a nan masallaci an yi magana ce kai masallaci ne Ka ka'aban ma ba masallaci ba ne shi sa nake dawafi na ko ya je kabari yana dawafi to kaga duk wannan misalan bid'a ce in mutum yana son ya fahimci wannan ne ka'idar da shari'ar musulunci ta bada mun sha bayani cewa haka cewa wai manzon sun ya ce kullu bid'atin balala sai ya ce wai ba kullun kulliya ce. wanda ya fara kirkiro magana wannan kullun kulliya ba a musulunci kullun kulliya take ba asali ki ne na arif mafashi arif tatwa arni shi ya fara kirkiro wannan kulliyat da juz'iyat cikin mantiki logic da philosophy shi ke nan sai aka ɗauka amma malaman musulunci ba san wata kullum kulliya ko ko kullum juz'iyya ba wai ba kullum kulliya bace da kullum juz'iyya akwai ka'ida ta umumi da istisna'i da takhsis a shari'ar musulunci shari'ar musulunci za ta iya faɗin wani abu gamar ne sai ka ce amma ban da kaza da kan amma ka ce da hankalinka za ka gano ka ce a ah, ai wannan ba kullum kulliya ba ce kullum jiziya ce ai ba kullum zika ake nufi ba ba ta shafi duka ba ne wannan shi kan shi bid'a ka ce wata sabuwa kuma ce kaga ana bayanin bid'a ka sake yin wata bid'a akwai ka'ida ta umumi da tahqiqi da istisna'i a shari'ar musulunci a usul fiqh mabahasi ne mai zaman kansa فسجد الملائكة كلهم أجمعون ذاك ne illa إبليس أبا sai mala'iku ga baki ɗaya sai suka yi sujada amma ban da iblis to wannan shi shi malamai sai su ce maka istisna'i ne munqati ba muttasili ba domin iblis baya cikin mala'iku ba mala'ika bane shi qur'ani ya faɗe shi a wani waje ko sai kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ashe shekan shine baban aljanu har yana da zurriya mala'iku suna zurriya mala'iku ba su haihuwa ba su aure la yatalata'una wa la yatalatalu ba su aure balle su haihu amma shi gashi an ce yana da zurriya illa iblis sai dai iblis kana min ya kasance cikin saka ففسق عن امر ya سي فاسق انت يكبو من الله ubangijinsa afa ku? yanzu ku masu imani za ku rike shi wa zuriyatahu da zuriyarsa awliya'a waliyai lin duni bayana wa hum lakum adu alhali makiyanku ne fi sadqalihi na badala duk da abinda azzalimi suke musantawa suke suke musanjawa su ɗaukata su yi da gaskiya ko kage ka zo na tafsiri ke amma ne zai ce ai manzon sun ya ce kullu bid'atin dalala sai ce ai ba duka ba akwai bid'a muhassana akwai bid'a wajiba akwai bid'a waye wannan tafsimin nasu shi kanshi bid'a wanda ya fara kiko wannan tafsimin shine Izzuddin ibn Abdul a cikin tafsirin ka qawaid al-ahkam fi masalih al-ala qawaid ahkam fi masalih ala sannan aka samu almajirin sa Imam al-Qarafi yazo ya tabbatar a cikin tafsirin sa al-furuq al-fiqhiyya shi kuma littafi ne juz'i 8 wancan littafi ne juz'i dukkanin su ga sunan littafai ne da ana samun su iya dauka ya karanta su ne asalin waɗanda suka fara kasa bid'a gida biyar sannan ko malamai sun ta musu rai cewa wannan kasa bid'a da take gida biyar su ce akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a manduba um, akwai bid'a muharrama akwai bid'a makruha shi kai wannan taqsimi ne taqsimun bid'i cikin malaman da suka musu raddi mai zafi akwai al-Imam Shafi'i a cikin Abu Ishaq Ash-Shafi'i a cikin littafin sa Al-Ittifa musu raddi ya dauko magana su dai bayan sai ya musu raddi to dake bid'a ana samun ta a cikin addini amma abin da ya zama rayuwa ta mutane ba addini ba ba kace zaka samu lada ba yanzu duk waɗannan bankokin da aka sa su a masallaci kenan da masallacin da akwai fanka da masallacin da babu fanka in kai sallah a wanne ne za a baka lada wanne ne ba za a baka ba faɗa mu hmm? ya danganta da niyyarka ko niyyarka ce za ta sa a baka lada jarrajin fanka a masallacin sai ta tsara lada ko ta rage lada ka da ake amfani da ita za a yi kira sallah ko za a yi waye shi ke nan zai ce da wanda ya kira sallah da lasifita da wanda ya kira sallah da baki wancan ya fi lada saboda shi ya amfani da mujarrajin lasifita kaga lasifita ba ta da alaƙa da addini ita tana cikin babi ne na al-masalihul abubuwa ne na gyaran rayuwar mutane shari'ar musulunci kuma ba ta yi magana akan su ba ta bar su abinda shari'ar musulunci ke kalla a cikin irin wannan shine idan ka zo kai wani abu na duniya amma akwai banna a ciki shi ne ai manzo mai ce an tun a'lamu bi umuri duniya ya ce masa habbansa kililin na dabino ya musu suka zo ya gansu suna yin kililin na dabino sai manzo Allah sallama sai ya ce la arahu fi ni ba na ganin wannan kililin da kuke yana da wani amfani la arahu yanfa ni ban gani yana da wani amfani da sahabbai suka ji wannan a shekarar sai suka ce yin kililin suka kima dabino a wuri shekara ta zagayo sai dabino yake yin yaya dan su ne a'a ne ya faru sai suka ce ai mu maganar da muka ji ka faɗa ka ce la arabu ya fa ni ban ganin kamar yana da wani amfani shi yasa ba mu yi ba sun zai ce ku tafi kayan ku an tun a'azama bi umuri duniyaku ku kuka fi sanin al'amuran ku na duniya ku je ku yi shari'a ba za ta rika muku ta dakkuli a ciki tana zuba shi a ciki ba sai dai idan kun yi abin da ya ke kata to daga nan ne sai shari'a mutunci zai ta hana ku amma al'amuran duniya al'amuran rayuwa sai a cikin kirkire ana ma san ai wannan ana son ci gaba a kirkiro nau'in ginin gida a kirkiro mota a kirkiro jirgi a kirkiro kwamfuta a kirkiro fanka a kirkiro AC a kirkiro time a kirkiro duk ga suna duk waɗannan suna cin a duniya wuya ta tuntuni magabata suka ba da ka'ida suke cewa al'afu fi ibadat al-mal'u wal-hazr والأصل في المعاملات الإباحة والإثم أسلم أبو دلة إبادة وبأتاك قيبة إذا كان الحجة وأتاك قيبة يبقى شيء ألا نيتي قوما زنسا صلى الله عليه وسلم كما كجاو آية وكجاو حديث أن النبي amma abubuwan da suka shafi duniyar mutane rayuwarsu ta duniya to asali idan ka ga wani ya sa wata hula sai ka zo ka ce ai to sai ya shu sai ka ja masa aya da ka haramta wannan hula kun fahimta ai yanzu idan wani ya zo yi wata talla da ba mu san irin ta ba to shi za mu ce kawo hujjar da ya ce ta hujjar da ta shi amma idan yanzu ya zo ya sa wata hula sai muka ce ba zai sa ba to shi kuma zai saurare mu sai mun ja masa aya da ta haramta wannan hula kun ga ka'idodin shari'a musulunci ne waɗanda. rashin fahimtar shi ke sa mutane su cikin hauma hauma a ta rudar da su ta maganganun da ba su ke nan ba akwai wani kasar da na taɓa ji nake ji ana nan zuwa ana sawa wai shin akwai aina Allah ya ce a zauna a sabon gari ina Allah ya ce a zauna a unguwar a unguwar kaza shin akwai ayar da Allah ya ce ya da zina amanu uskunu fi sabon gari kaga ne yiskilanci ne da Qur'ani sabon gari zaman sabon gari addini zaman sabon gari addini sai addini ake magana a kuma wallahi sun sani sun san bida a cikin addini ta ce ba a samun bida a cikin rayuwa ba a samun bida a cikin rayuwa rayuwa ta duniya abinda za a yi na rayuwa ba bida ake ce masa ba sai dai ake ka aikata haram in kai banna kai israfi kai almubazzaranci sai a ce ka aikata haram amma ba bid'a za a ce ka yi ba a istilahin malamai kaga shi ne wannan kuma wani abin da zai baka sha'awa ka ga littafin fikihin da ake karantawa a Najeriya na Malikiya wallahi da za a tsaya akan dibidoyi ba za a yi yanzu mai iziya sai da ya faɗa fitoran da ake bayan Allah da yadda ake yin su da yadda ake yi kaga duk da a sallah mai iziya sai da ya fi ya zo zai bayanin niyya sai ce wa mahallu halqalb yace inda ake yin niyya a zuciya ake amma har yanzu ana karanta mu mutane majmu'un niyyat mutum zai sallah azhar ya ce na wai salatu zuhur zuhur